Salamu alaikum. Ina salamu alaikum. Au. Mm. Wa alaikum salam. Ya ka ɗauki wannan hula ka saka? Eh. Malam. Eh, wannan ma. A ita ce wanda kika wanda kika shaka mun ne. Saboda me ka sa? Ba ke kike ce a wani ba an bani. Da na ce a bayar tanadin sallah ne maka. Ba hajiya. Da biyan da wanda wannan kadan su ai ɗaya ne. Au. too much kai a a na dai hada ne kala ɗaya ne shine too much din ai to to to wa zaka birge to ba ni nan oh, in ba ke zo eh okay to to ina hulunan nan guda shida ba suna nan ba a ce kuma shine ka ɗauki wannan ka saka saboda homa da bara kasa irin taka ba ni mm. ni na rasa wai me yasa wai ni yadda kowace mace take wa mijinta ni ba ai mu kai nan namiji ne naki ba? Hmm. Naki ne. To wa yake auren wani tsakani ni da kai? Eh to. Sai a tambayi maza. A a tambayar ka nake. To a tambayi wanda suka daura, ba mata ke daura ba ko? To bari wa kawo waya sai ya zo a shigar da ka'ida. Jani irin wannan ne ba na so wallahi. Ai sai ai tone tone. Kwana biyu na ga wata isa ce kake ji da kasaita. saboda na ɗaga ma kafa kana zuwa gurin su lima gindin masallacin gidan ciyaman suna zuga ka suna ɗora maka hudu tsiya kuma rufin asiri dai ne maka ba gori ba kana ji na ba'an allah na baka ci na baka sha na baka sutura na baka makwanci bannin karasa na baka makwanci a hudu kuwa a farallai me ya rage eh ba na san irin wani kai ka ganni ka ce kana so na amince maka ko ni na ganka ne maka alfarma to eh alfarma ne maka to alhamdulillah abin da muka samu Allah raya amin to kuma ma'aikin da kika yi mun ashe duk abin da duk zancen nan ashe ƙarya ce ashe sai da na faɗa na ce a daji a duba matan nan ba ta da ciki uh, masu haya a gidanki kika ce ta a haihu a gida a ɓata miki gida to ba ta ma da ciki kai likita ne ba magana wai ko tana da ciki ko ba ta da ciki ba gida dai nawa ne ba kai ka gina min ba ni ba na so a haihu ba za a bata min gida ba har da ba ciki din a zuba min sutuda dole sai na sa masu aure shi ma na wancan ɗaya bangaren eh. block 3 din nan ya tashi ƴaƴansa uku an gaya min ba za su farfasa min gida tayal ɗin gida ba su dandamke min jikin bango da maiko su tashi to wata nawa suka yi a ba su kuɗin su to ai da man ban karɓa ba ko ba suna hannunka ba to shikenan amma hajiya dan Allah a dubi Allah a duk harkar da za a yi insha Allah yanzu magana abinci yana kitchen to je dauka ina sa ba a tukunya shikenan a me aka zuba yana cikin tukunya kai za ka zaɓi plate ɗin da ya maka ka zuba yanzu hajji shi magana hula sai ya yaushe dan Allah dan magana ya kare sa kai na ya ciwo eh, BP dina saboda BP dina wallahi ni wai so nake kin samu aljanna eh? wacce kuma wadda eh, ah, ah. ta ciyarwa da nake maka a ah, can ke sadaka ne wannan da to ana karba karatu yau zan yi bacci yau zai ba karatu gaskiya